Assalamu alaikum jama'a. Barkan ku da zuwa shirin mu na madubin kimiyya da fasaha. Yau abin da zamu tattauna a wannan shiri shine wato IoT, Internet of Things, yadda komai da komai na duniya zai tattare zai haɗe ya zama cikin internet. Amma kafin mu ci gaba da wannan shiri bari mu je hutu rabin lokaci mu dawo, kan mun dawo za mu ci. To jama'a, barkanmu da dawowa ta raba lokaci. To yau abin da za mu tattauna a wannan shirin shine wato abin da ya shafi IoT wato Internet of Things. So menene IoT din? IoT din ma'ana Internet of Things shine yadda komai da komai na duniya zai tattare zai haɗe komai a connecting din shi cikin wato zai haɗe da internet. Kama daga wayar da muke amfani da ita wanda dama ita tana cikin internet ne da gidajenmu da wasu ainihin hatta AC ɗin da suke bamu wasu ainihin sanyi mai daɗi a ɗakinmu su zai kasance an connect inta internet kai hatta motoci da muke tukawa zai zama ma ba mu muke tukawa ba mota ce za ta dinga tuka kanta da kanta wanda duka za a connecting ɗin ne da internet wanda a halin yanzu wasu ƙasashe na duniya sun fara amfani da wannan manhaja ta wasu ainihin IoT dukkanmu muna da labarin wato gida wanda yake a computer shi gaba ki da take da shi wannan gida shi karan kansa is part of wato yana bangaren internet of things ne wato IoT sannan kana daga ofis ɗinka irin wannan gida idan kana so ka sha shayi ne kana shigowa gida za ka danna kwamfuta wato ta wayar ka kawai za ka danna idan ka danna sai ya ɗumama ma shayi daidai zafin da kake so ka sha in ka shigo gida sai ka samu shayin ka yi zafi sai ka ɗauka sai ka sha sannan motocin da ake hawa yanzu haka a wasu bangarurruka na duniya mota da kanta take kanta kai har ma kusan ta ma fi ɗan adam ma garanti na rashin accident da haɗari sannan kuma akwai talabishin ma'ana nan gaba duniya zai gani sai komai da komai an haɗa shi da kai. amma menene hikimar haɗa waɗannan abubuwa gaba ɗaya a abin akwai hikimar girma waɗannan abubuwa dukkansu suna tattara wasu bayanai muhimman bayanai wasu gefe ma'ana a misali lokacin da kake shigowa gida da lokacin da kake fita irin abin da kake sha da irin abin da kake ci duk in ka je wato kasuwa siyan abu za ga an yi scanning ɗin wannan abin da wani abin da ke kiran shi barcode scanner in aka yi scanning ɗin shi shi karan kansa wannan information ne wanda yake iba, yake tattara bayanan irin abubuwan da kake so ka ci irin abubuwan da kake siya da kuma irin abin da baka siya wannan bayanai ana tattara su sai a kai su central database wanda wannan wata matattara su ta bayanai wanda duk mutanen duniya da suke amfani da devices za a wannan bayanai nasu sai a kai shi wancan central database wato matattarar bayanai wannan bayanai yana da muhimmanci domin wannan bayanai za a iya mai da shi ya zama kuɗi a misali idan ana so a gane abubuwan da mutane suka siya a wato ainihin ƙasa guda in aka je wannan matattarar bayanai za a iya wato gano wato a mining in data din cewa wannan ƙasa sun fi siyan abu iri kaza sannan wannan ƙasa su kuma ba sa son abu iri kaza sannan ma'aikata idan tana producing din wani product wato wani wato ainihin kayan da take siyarwa a jikin wannan kaya tana sanya aka saka ta sanya bako din nan in an je ana siyar da wannan kaya daga wannan ma'aikata za ta gane cewa an siyar da wannan kun ga wannan zai taimaka ma wannan ma'aikata ta gane cewa ga irin abubuwan da ya kamata mu inganta wasu an siyar da su ga irin abubuwan da ya kamata kuma mu tsayar da sayarwa saboda mutane ba sa siya wato dai a takaice IoT yana da muhimmanci kuma nan gaba komai da komai na duniya zai koma a IoT ma'ana komai zai koma intanet. kuma bincike ya tabbatar da cewa a shekara ta dubu biyu da 2020 za a samu wato devices na'urori guda biliyan 24 wanda waɗannan na'urori dukansu IoT devices ne na'urori ne na IoT wanda mutane za su dinga amfani da su wanda yanzu ka je ma'aikatu da dama za ka samu wasu robot ne suke wanda IoT ne yake yi ma'ana wasu ne daga can su suke controlling waɗannan abubuwa suke yi sai hatta akwai jirgi ma a duniya wanda babu direba shi jirgin nan ana tura shi zuwa yaki ne masu controlling ɗin suna daga gida suna controlling ɗinsa hasashe ya nuna cewa nan gaba komai da su na duniya robot na gidan da mutane za su za su daina yin wasu aikata aikata na wahala ma'ana robot ne gidan da to amma menene mafita Mafutar ɗaya ce dole ne mutum ya sayi kwamfuta ka iya kwamfuta idan ka iya kwamfuta to za ka samu aiki ma'ana za a ɗauke ka ka dinga kwamfulin waɗannan robot ɗin don haka ne ma muka buɗe makarantar kwamfuta online kana daga gida za ka iya kwamfuta from A to wato Widen Media Academy. Akwai tutorials ɗin da muka yi na kwamfuta from A to Z daga kunna kwamfuta zuwa kashe ta zuwa yadda ka amfani da ita zuwa yadda za ta yi hacking zuwa yadda za ta yi presentation zuwa yadda za ta yi spreadsheet analysis da su database da abubuwa da dama kuma akwai graphic design su editing dukkan za mu zo za mu yi shi don haka ku akwai wannan tutorials da muke na kayan kwamfuta mutum ya koya kaɗan bayan kaɗan za ka yi za ka kware za ka iya domin idan duniya ta fi wannan gaske wanda komai da komai sai ka iya kwamfuta ta gaba za ka wahala Muna fata kun ji daɗin wannan program namu da muka yi shi a kan IoT wato Internet of Things kuma da fatan kun fahimci menene IoT wato Internet of Things. Za mu so mu ji wato ra'ayinku game da wannan bayani da muka tattauna a wato ainihin shirin nan namu na madubin kimiyya da fasaha. Muna so mu ji ra'ayinku sannan kuma menene kuke so mu tattauna a kai nan gaba za mu so mu ji wannan ra'ayi na kuma kada ku manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga wato tasha mai albarka widen tv idan yau ka fara zuwa wannan youtube channel nan wato widen tv to kada ka manta ka danna subscribe kuma idan ka ji daɗin wannan bidiyo idan Allah ka danna like domin ka danna like hakan yana nuna cewa ka ji daɗin wannan bidiyo kuma ka ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ƙarin wasu sababbin bidiyo da za su ƙara ilmantar da jama'ar mu sannan kada a manta da social media handles ɗin mu facebook Twitter da Instagram. Sannan akwai website ɗinmu www.wadi.net nan ma muna sanya abubuwa muhimman bayanai sosai wanda za su inganta ko inganta ku. A nan duka duka muka zo ƙarshen wannan zango na shirinmu na wato ainihin madubin kimiyya da fasaha. Ni ne na su kudin Ayyuka sai mun haɗu a wani sabon shirin namu.